Daga dukkan alamu tsuguna ba ta ƙare ba a Majalisar Dokokin Najeriya domin kuwa 'yan majalisar wakilai su 37 sun bayyana aniyarsu na barin jam'iyyar apc zuwa pdp ɗaya su shine honorable aliyu sani madaki daga jihar kano ga bayanin da ya mani wannan canji mun yi shi ne domin kwato wannan ƙasa tamu daga halin da take ciki don wannan ƙasar tamu yadda wannan gwamnatin take tafa da ita ba abin da zai same mu in ba ya wasa ba dai rabewa saboda ba a taɓa samun gwamnati da ta raba 'yan ƙasa na najeriya irin wannan gwamnati ba kuma ba a taba samun gwamnati da ba ta damu da kare haƙƙi da mutunci na ɗan ƙasa musamman harkar tsaro irin wannan gwamnati yanzu ɗan adam ya ilahi ya zama kamar akuya haka ake tara hanya a ɗebi mutum ɗari a ce kuma suna biyan kuɗi a yi watanni da watanni da shekaru kuma gwamnati bata iya komai a kai ba wai titin nan daga nan zuwa kaduna nawa yake Bangaren majalisar dattawa kuma a yanzu haka ta tabbata cewa jam'iyyar APC ita ce dai ke ci gaba da rinjaye kamar yadda sanata Ahmad Ibrahim Lawan ya yi ƙarin haske. Jam'iyyar APC har yanzu ita ce jam'iyya mai rinjaye ita tafi yawan sanatoci muna da sanatoci hamsin PDP tana da arba'in tara adc suna da uku abga suna da biyu kan nan akwai gurabe guda biyu wanda muka rasa sanatocinmu ɗaya daga katsina ɗaya daga bauchi kuma wayannan gurare guda biyu dama dai na apc ne kuma ai kowa sani dai katsina garin shugaban ƙasa ne bauchi kuma kusan duk najeriya babu inda ake goyon bayan sakamin bauchi watakila kano saboda haka insha allahu aka yi zaɓe ko gobe kuma muna sa ran watakila a watan Agusta za a yi zaɓen nan in allah yarda jam'iyyar apc za ta lashe zaɓukan nan guda biyu da za a yi mu ƙara akan abin da muke da shirin jami mai sake karuwa amma ga mai ba shugaban ƙasa shawara harkar majalisar wakilai honorable suleiman kawu sumaila ya bayyana yadda suka ji da wannan sauye-sauyen ai jam'iyya da demokradiyya magana take ta nan ba duk lokacin da ka rasa mutum ba za ka ji daɗi ba shugaban ƙasa shugaba ne kuma jagora ne na jam'iyyar apc saboda haka zaman lafiyar jam'iyyar apc da har jiya da daren nan yana ƙoƙari gwargwadon yadda zai iya ga wannan abu bai faru ba wato duk inda rikici yake ba shi da ba nasara ba ce ba a san sa ba shi da amfani a ƙasa duk inda shugabanni guda biyu suke takaddama to ƙarshe abin baya yin kyau ba kuma ma goyon baya ni dai ba na goyon baya a wata takarda mai ɗauke da sa hannun mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawara a harkar hulɗa da manema labarai Garba Shehu ya ce shugaba Buhari yana yi wa 'yan majalisar fatar alheri. Sannan ya buƙaci sauran 'yan majalisar da suka rage su haɗa kai da shi wajen gyara jam'iyyar saboda ta ci gaba da samun nasara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.